Rumfar bayi littafi na goma. Godiya da yabo ga Allah da ya bani iko da dama na shigo cikin littafi na goma. Littafin rumfar bayi mai taken rumfar bayi na bayi A littafi da ya gabata wato kashi na tara mun kwana ne daidai inda ya shafi sajen fuskar fiskarsa tare da faɗin tun a baya ban gama fahimtar abin da ya sa nake kyautata miki ba sai bayan lokacin da zuciyata ta shaƙu da ke juwariya ta ƙura masa ido zalal ya kalle ta ido cikin ido ya ce juwariya yadda ya furta sunan nan ne sai da ta ji tsigar jikinta ta tashi ina son ki to a littafi na tara inda muka kwana kenan to don haka a cikin na goman za mu ɗora daga nan domin jin amsar da za ta bayar za ta amince ko ba za ta amince ba amsar na nan a cikin littafi na goma to alhamdulillah alhamdulillah barkanmu da dawowa daga hoto rabin lokaci da aka tafi a cikin littafin rumfar bayi littafi na goma a littafi da ya gabata da mun kwana ne daidai inda ya furta juwairiya yadda ya furta sunan ne sai da tsigar jikinta ta tashi ya ce ina son ki wani irin yanayi ta je wanda ba za ta iya fassara shi ba zuciyar tana harbawa dum dum dum kai kai kai ta alhamdulillah halin yanzu cikin littafi na goma za mu ɗora ai sauraro lafiya jalal ya dawo dab da ita ya tsaya ke ce mace ta farko da zuciyata ta fara kamuwa da santa ban san dalilin da ya yasa nake son ki ba amma tun da idanuna suka ga wannan kyakkyawan fuskar taki a wancan lokaci na kasa sukuni na rasa nutsuwata na rasa me yake damuna ba ni da tunani sai naki ina matuƙar jin daɗin kasancewa kasancewata da ke juwairiya ina fata ke ma zuciyarki ta kamu da son jalal ko wani irin matsanancin kunya ne ya lullube ta ta yi saurin juyawa za ta gudu ya tafko ta da ƙarfi ya rungume ta a jikinsa cikin kunnen ta ya rinƙa raɗa mata ba ki son miji mai mata biyu ne Juwairiya ta ji wani irin yanayi har cikin zuciyarta nan take ta tuno da wulaƙancin da Surayyar ta yi mata. Kawai ta samu kanta da turo masa baki ta kwashe jikinta daga riƙon da ya mata. Jalal ya bi ta da kallo ta kalle shi ta ce ka san yanzu ba da ba ne. a yanzu ina da yanci na. Jalal ya sake kallon ta cike da mamakin canzawar ta farat ɗaya but he like her ta ci gaba da faɗin to karfa ka kuskura kada ka ƙara tuna mini da waɗannan matan nan naka zalala ya rike kugu tare da faɗin iye kishin ne haka Ta hararen shi ta ce ba wai kishi ba ne kawai so nake ka bari domin ba na so to shi kenan na je ina jiran amsa ta zuwa gobe kafin na tafi zore ta ce wace amsar kenan zalala ya rike baki ya ce lallai yarinyar nan haka kika koma ta ɗan yi murmushi ta ce eh ɗin ya sa hannu ya fisgo ta zuwa jikinsa kallon idanunta ya ido cikin ido ya ce ina ganin sona da kishi na tsantsa a cikin kwayar idanun nan naki don haka ina jiran amsata saboda ba na son wani ya mai shigar sauri kin gane ya kashe mata ido ɗaya zuwairiya sai ta samu kan sai ta samu kanta da gyaɗa masa kai ya ce yawa ko kefa to mu je na mai da ke shashin ki hannunsu a sarkafe cikin na juna suka yi sa'ar ƙofin shashinta inda ya sakar mata hannu ya matso zuwa gabanta zai yi kawai ya kai wa goshinta kis mai zafi rinsa idanunta ta ta buɗe a hankali tana jin wani irin abu na tsarguwa a jikinta Dalal ya harɗe hannayensa yana kallonta ki shiga gida sai da safe ya ci gaba da kallonta ta gyaɗa masa kai ta amsa masa amma ta kasa tafiya ya sake kamo hannunta baki gaji da kallona ba ne sai ta sake gyada masa kai murmushi kawai ya na murna da jin daɗi ya sa hannu a haɓarta ya ɗago fuskarta suka kalli junansu ya ce karfa ki damu akwai ranar da zaki gaji da kallon wannan fuskar tawa ta yi murmushi kawai hannunta ya sa ya kama hannunta ya kai kan ƙirjinsa a ta yadda zuciyarsa ke bugawa kina da jin bugun zuciyata ko yafta masa ido ta idan fa ban same ki ba to ban san yadda rayuwata za ta kasance ba Jore ta yi saurin saka hannu a leɓɓansa ta ce ya isa ya yi sau ya dariya to ki shige ki kwanta ki huta sai da safe ta juya ta shige ciki cike da tsantsar farin ciki mara misaltuwa to wannan farko kenan a cikin littafin rumfar bayi na goma mu je zuwa domin jinya za ta kasance tsakanin jalal da juwairiya wannan kenan har jalala ya koma sa bai bar murmushi ba mai ƙayatarwa magaji har ya fara gingiɗi ya ji dawowarsa ya saurin miƙewa yana kallon su cike da mamaki ya ce Allah ya zare zamanin ka wai ina ka je ne haka na ji shiru tun da azu jalala ya dafa kafaɗin shi kawai yana ta sakin sakar masa murmushi ya shige cikin ɗaki ya je ina ma yana kulle idonsa ya buɗe ya ga safiya ta yi a wajen juwairiya din ma haka abin yake ta shiga suka ci karo da hannu tana ƙoƙarin fita neman ta ne kawai lokacin da ta ji shiru bata dawo ba sai gani ta yi ta wuce bata ko lura da ita ba tana rungume da hannayenta sai murmushi take ta yi saurin bin bayanta ta ce uwar ɗaki na Juwariya ta firgita ta juyo ta kulle ta cike da mamaki hannu ta kyalkyale da dariya Juwariya ta turo baki ta yi cikin ɗaki da gudu har ta kwanta a kan gadonta mai laushi murmushi take yi da ke ta fita daga bakinta hmm, Waya ga bakin shiga ina ruwan audu da audu da audu jawo filo ta ta rungume tsamtsam tana tuno fuskar jalal da yadda yake limshe idanuwan sannan idan yana mata magana lallai kan Allah mai yadda ya so ne a lokacin da ya so wai a ce sarki jalal mai kyau da kwarjini da farin jini a wajen mata shine yake son baiwa kamar ta a wancan lokaci idan ta idan ta murza idanunta tabbas ba idan ta duba ita kanta ya masoyi wanda ya so ta ba ta wani batun wani abu ba tun ma bata mallaki komai ba tunani ne sosai a zuciyarta wadda ya zurma har bacci mai daɗin gaske a awon gaba da ita haka ya kasance a gare ta washe gari da sassafe jalal ya tashi ya shirin sa tsab domin ba karamin kagara ya gari ya waye ba ya riga ya matsu ne lokacin da magaji ya farka sai ya tarar da shi har ya kammala komai nashi shi yake jirawa magaji ya miƙe cike da mamaki tare da faɗin amma ba dai wai duk kan zagin komawa kake yi bane kana zangin komawa wurin iyalanka ne haka jalal ya harare shi ce Allah kai ka shirya bani da lokacin batawa malam magaji ce to ranka shi daɗe, an gama a wajen joriya kuwa ita ma makara ta yi sallar asuba saboda irin daɗin da baccin nan ya mata har wanka ta tashi ta yi amma ta rasa hanyar da za ta samu haɗuwa da jalal domin ta faɗa masa amsarsa ta san ko ta ce ba ta jin sa a ranta ma to ƙarya ta yi Hanna ta shigo zuwa ɗakin ta ce da ita uwar ɗaki na yanzu nan gimbiya Amina ta aiko ta aiko wai ki je shashin ta ku karya a can tare. Juwairiya ta jinjinar da kai sannan ta miƙe ta sa alkyabba a saman kayan jikinta suka fito zuwa shashin gimbiya Amina. Sun fara tafiya kenan Juwairiya ta kalli Hanna ta ce wai ni Hanne ta ina ne shashin bakin nan yake ne wata hanya Hanne ta nuna mata Juwairiya ta ce mu je ki raka ni. Hanne saurin shan gaban gabanta ranke daɗe ba girma bane a ce wai ke gare kamar ki kin je har can domin neman sa Zuriya ta ji kunya kama ta ta ce ya kamata in je kuma to yanzu ya zan yi hanne ina so ne in faɗa masa wani abu kuma kin ga babu yadda za a yi na haɗu da shi yau saboda komawa zai yi ƙasar su Hanne ta ja hannunta zuwa bayan wani gini ta ce ki jira ni ana ranki shida da ina zuwa da gudu ta bar wajen Zuriya ta bi ta da kallo tana nan a tsaye tana jiran dawowar hannu sai kawai ta ji an kamo hannunta daga baya kamshinsa ne kaɗai ya daki hancinta. ta sake murmushin da babu shiri jalal ya ƙofo da kan wajen kafaɗin ta cikin muryarsa mai daɗi wai har yanzu kina kina da ikon sawa a kira miki sarki kamar ni kina tunani ikon ki ya kai ki sa a kira ni Zuwairiya ta juya da sauri suka haɗa ido da shi Jalal sai da gaban sai faɗi ganin irin kin da ta ƙara ya ce ki faɗi har na ki daga ganin bakin kin nan akwai magana zuriya ta rufe fuskanta da tafin hannunta ta ce to me zan ce jalal ya dariya kunya kunya ta kike zike kenan ta gyaɗa masa kai isa hannu ya cire hannunta daga kan fuskar ta yace to bara na taimaka miki kina so na ta kura masa ido kafin ta yi ƙasa da kanta da sauri tana murmushi jalal ya sauke ajiyar zuciya na ji daɗi sosai to ki shirya ki shirya komawa ƙasar daura cikin kwanakin nan ta ɗago da sauri yanzu fa idan ta aure shi dole za ta koma masarautansu masarautar da ta yi rayuwa a matsayin baiwarsu jalal ya kamo hannunta karfa ki damu ina tare da ke shiru ta yi kafin ta ce ka gaida min da zainaba sannan ka faɗa wa jakadiya halin da nake ciki a yanzu domin ta sanar su umma na san hankalin su a tashe ke jalal ya gyaɗa mata kai turan ke daɗe dariya abin ya bata sarki kamar shiwo yana ce mata ranki ya dade ta gura masa idanu yana kallon fararen haƙoranta zan tafi yanzu juwairiya ta ji wani irin yanayi har zuciyarta kawai ta gyaɗa masa kai jalil ya ce zan shiga fadan abbanki domin mu sallama da shi ta sake gyaɗa masa kai shi kam ji yake kamar kar ya tafi juwairiya ita ma haka take ji juyawa ya fara tafiya ta bi bayan shi da kallo tana ji kamar ta rungume shi ɗauki kai ta yi hawaye yana niyyar zubo mata bata ankara ba kawai ta ji ɗumin mutum a jikinta a tsorata ta ɗago sai ganin zalal ta yi mugu rungume ta tsantsan ajiyar zuciya mai nauyi ta shiga saukewa cikin murya mai sanyi ta ce ranka ya daɗe kada ku yi rana fa ya ɗago da ya ɗago kansa daga jikinta ya ce in dai har a kanki ne in kasance da ke ne to mu yi dare ma ba rana ba sake baki ta yi tana kallon shi ita ma kanta yanzu ta samu nutsuwa ta lura yanzu baya jin kunyar faɗa mata wasu kalamai dalal ya yi dariya ya saka hannunsa ya rufe mata baki kafin ya yi sauri barin wurin a fadin sarki abu tura kuwa sarakuna ne ke ban kwana da shi domin komawa ƙasarsu sarkin gwandu ne ya samu shamaki inda ya masa raɗa a kunne shamaki ya buɗe baki sosai ya ce Allah ya ƙara wa sarki lafiya sarkin gundu ya ce a gaya maka sun ga sarauniya zuwairiya a jiya kuma suna son haɗa zumunci mai ƙarfi da kai wato dai ana nema wa yarima fahad auren sarauniya zuwairiya taraf kalaman shamaki suka riski sarki jalal da ke ƙoƙarin shigowa fada gabansa ne wani mugun faɗuwa ras ras aure zuwairiya da wani daban inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da ya fara ambato kenan ya kariso da saurin sa jiye sarki Abu Turab na faɗin bana cikin waɗannan sarakuna da suke ma ƴaƴansu auren dole dan haka yariman da yake son ɗiyata dole zai zo da kanshi a ƙarshen wannan wata zan haɗa taro na musamman ga masu neman aurenta ta zaɓi wanda ya mata da kanta ina tunani hakan kaɗai shine adalcin da zan yi wa ɗiyata wata irin nan nauyin ajiyar zuciya jalal ya sauke lallai kan ya jinjina wa sarki abu turab tabbas yana ƙaunar ɗiyarsa sosai dole zai tashi tsaye idan ba haka ba joriya na dab da su kuce masa a lokacin da su jalal suka gama komai da bankwana da sarki abu turab na kano suka ɗauko hanya suka dawo masarautar su ta daura shashin gimbiya kilishi ya zarce domin ya san ita kaɗai ce zai wa daɗin baki ta shige masa gaba a wajen auren da yake buƙatar yi sai ce ta gabatar masa da abinci kala-kala inda ya tausaya mata sosai ganin yadda duk ta bi ta rame saboda tunanin juwairiya a lokacin da ya ci abinci ya ƙoshi sannan ya maida da hankalinsa kan gimbiya kilishi ya ce umma magana nake so mu yi da ke kilishi ta gyaɗa kai tare da gyara zamanta ta ce ina jin ka jalal ya numfasa kafin ya ce umma aure nake buƙatan ƙarawa kilishi ta tsare shi da ido jalal ya ce umma dan Allah kar ki ce komai addu'an ki nake bukata kuma ki shige min gaba a wajen abba dan Allah ki shige min gaba dan ya amince Kilishi ta ce ban ita taka bazalar domin nima na yi tunani haka sai dai har yanzu ban samu wacce nake gani ta ta kai ta zama matar ka bazalar ya shafi gefen fuskarsa umma zai na haɗu da wata a ƙasar Kano kilishi ta gyara zamanta diyar wace ce ita yar wace family ce zalale ce full confidence ɗinsa ya ce Diyar sarkin Kano ce Umma, wani irin daɗi ne ya lullube kirishi ta ce, da kyau Amale haka nake so, ni dai in dai ta ni ne na amince ɗari bisa ɗari. Zan yi ƙoƙarin in shawo kan mahaifin karka. Mahaifin naka karka damu, jalal ya murmushi sosai ya miƙe ya fice sai da ya shige shashin kadija ya duba jikinta kafin ya fito shashinsa Umaima da take laɓe ta ciza yatsa lallai dole ta sanar wa uwar ɗakin ta wannan zance shashin sa ya koma cikin tsantsar farin ciki jakadiya ta shigo tare da kuyangi domin haɗa masa ruwan wanka. Ganin yadda yake cikin tsantsar farin ciki ne yasa jakadiya ta kasa haƙuri ta ce Allah ya ja da zamanin ka wannan farin ciki da kake Allah ya sa ya ɗore har ƙarshen rayuwarka Jalalu ya dariya kamin ya amsa da amin ina da magana da ke jakadiya jakadiya ta kalli kuyangin da ke wurin suka fita daga ɗakin sun gama aikin su ta ce ranka shi daɗe ina jin ka ya dawo kusa da ita ya zauna a ƙasa ya yi ƙasa ƙasa da muryarsa sannan ya fayyace mata komai kamar yadda juwairiya ta sanar da shi jakadiya zubewa ƙasa ta yi tare da dafa ƙafafunsa domin ƙafanta ma kasa ɗaukar ta suka yi yanzu ɗiyar dama ya ɗiyar sarki ce lallai idan kana raye ka za ka sha mamaki jalal ya ce jakadiya ina so za mu ɓoye ma wannan magana har ranar da za ta dawo gidan nan matsayin matata kadiya ta sake kallon Zalal cike da murna ta ce, Allah ya nuna mana wannan rana amale. Zuwairi yana shashinta suna tare da Yarima Ado inda yake koyar da ita karatu. Hanne ne ta shigo ciki ta ce da ita wani mutum na son ganin ta yana waje Zuwairi da mamaki ta miƙe ta fito. Ga mamakinta babanta ne fita gani a tsaye ihun murna ta sa ta je wajen sa tare da faɗin baba ashe ka dawo sai da na tambaye ka aka ce mini mai martaba ya aike ka can ƙasar mali babanta shine juwariya ta yi murna sosai inda ya murmushi ya ƙare mata kallo domin dama zuciyarsa sai da ta bashi cewar juwariya suke to ce ake magana a kai Allah mai iko ashe asalin tunanin a nan kasar Kano inda yake rayuwa ya yi murna sosai kwarai da gaske ganin ta a haka juwariya ta sake kallon shi ta yi shashin gimbiya amina da shi ta gabatar da shi sannan aka saka a sarki abu turab nan take sarki abu turab ya yantar da shi ku zo ku ga murna a wajen bawan Allah nan washe gari da safe shirya sai ƙasar daura inda ya je ma 'yan uwansa da labari ƙarshen wata dai ya zo sarki abu da gimbiya amina sun ta shirye-shiryen taron zaɓar mijin juwairiya da za a yi ita ko tun da aka sanar da ita sai da ta ji wani irin yanayi inda ta shiga damuwa ba kaɗan ba ta san wanda take so ai ranan ko da za a gabatar da taron gimbiya amina da jamila ne su ne akan gaba wajen shirya juwairiya za ka ce wata amarya ce domin ba ƙaramin kyautai ba ga kaya masu shegen tsada da sarƙoƙi na gol da ta sha Dankili shi ne ta shige wa Jalal gaba wajen sa har ya amince da maganar aurensa. Ranar tafiya ko da kansa ya je wa Jakadiya ta shirya ya ce da ita za a tafi sannan ya ɗauki Hamza a wannan lokacin ma magaji ya riga ya tafiya tare da waziri basu gari. Lokacin da suka isa garin Kano masarauta ta fara cika da yaran sarakuna daga ƙasashe daban-daban Jalal ko kallon su kaɗai yake yi domin koya sun ya riga ya musu zarra a wajenta ya saya zuciyar wacce suka zo neman soyayyarta. Allah sarki Abu Turab da kansa ya sa aka shigo da Juwairiya zuwa cikin fadarsa bayi na biye da ita a baya wajen zama na musamman aka ware mata jakadiya da biya amina suna gefen ta suma lokacin da aka fara kiran suna sunan princess din princess juwairiya addu'a take ta yi a ranta allah ya sa sarki jalal ya iso duk wanda ya shigo wurin nan idan ya kalli jama'an da ke wurin idan jakadiya ta tambaye ta sai ta ce a'a bai mata ba Gimbiya Amina ta ɗan rankwafo wajen ta ce Juwairiya ki kwantar da hankalinki ki zaɓi wanda kika ji ya kwanta miki ta gyaɗa mata kai ta fidda ran zuwan Jalal kwata-kwata a rayuwa kamshin turarensa kaɗai shi ya mata marhaba ne da ki hancinta ta ƙurawa kofar shigowa ido aiko sai ga Hamza a gaba Jalal na biye da shi Jakadiya tana biye da su a baya wani irin da tattausan daddaɗan numfashi mai ƙarfi ta sake jalal kuwa ƙura mata ido ya ji yake kamar ya yaye ya je kawai ya ɗauke ta ya tafi da ita zuwa gida ne ta zama mallakinsa ganin yadda mazan da suke wajen sai wani faman kallon ta suke shamaki na gabatar da sarki jalal zakadiya ta ta tambayi joyariya zaɓin ta option ɗinta a kansa joyariya ta yi murmushi sannan ta gyaɗa kanta cike da tsananin kunya nan take kuwa fada ta hau kiɗa aka hau busa algaita tambura kakaki mata da bayi sai buɗa suke yi waje duk ya karaɗe da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe sarki abu turab ya miƙe cike da izza da ƙasaitarsa da sunan sarki cike da murna sosai ya sanar wa jama'arsa shi sarki abu turab ya ba wa sarkin daura jalaluddin auren ɗiyarsa sarauniya juwairiya ihu da shewa aka ƙara yi masu tambura na yi masu bushe-bushe na ƙara yi gimbiya amina ta rungumi juwairiya tana murna sosai Jalal baki ya ƙi rufuwa, zuciyarsa ya ji ta wasai sai gaisawa ake yi da shi domin murna da ake taya shi da yamma mai martaba sarki Abu Turab sa aka gyara shashin da yake na ɗan ƙaramin falansa domin su juwairiyar su keɓe su fahimci junansu inda aka gama komai. Gimbiya Jamila ne ta ja juwairiyar zuwa shashinta ta ba ta shawarwari kan yadda za ta fidda lafazi mai daɗi da kuma yadda za ta kula da kanta a matsayinta na mace wato a gaban wadda zai zama mijinta. ta shirya tsaf kayan na alfarma kafin hannu ta zo suka fita zuwairi na komawa gaban kofar kuwa zakariya ta yi sauri ta tare ta murna sosai suka yi ganin junansu zuwairi ta rungumi zakariya tana tambayar ta koya su ummanta suke zakariya ta ce kowa na nan kalau babanki ma ya dawo zuwairi ta murmushi ta ce na yi kewar su da yawa zakariya ta ce kin kusa komawa gare su yanzu ki shiga yallaɓai yana jiranki lokacin da ta shige falon ko zalan na zaune akan kujera ya ɗago ya zuba mata ido ta samu waje ta zauna kusa kusa da shi kujera mai fuskantar sa tare da tsantsar farin ciki irin faɗin irin farin cikin da ya mamaye cikin zukatansu in na ce zan faɗa muku ɓata lokaci ne kawai motsi jalal ne ya gyara murya inda ta ɗago ta kalle shi jita ya ce na gode juwariya murmushi ta yi kafin ta ce ita ma na gode ranka ya daɗe jalal ya murmushi kafin ya sake faɗin kin yi kyau ta dukar da kai ƙasa ta ce kai ma haka amma aikin fi ni kyautun da kika saya zuciyar mazaje da yawa ta dan murmusa bata ce masa komai ba shiru ne ya ratsa wurin sai kawai zai ta ya ce ina so a ƙarshen watan nan ki tare a gidana ta go ta ɗan waro ido ta kalle shi da wuri haka ya langwabar da kai na yi ƙoƙari a tun da har na ce ƙarshen watan nan tun yaushe na fara mafarkin kasancewa da ke ta girgiza kai kawai cike da murna sai sai ka faɗa ranka ya daɗe ya ɗan ɗaura fuska ba na son wasa fa ranka shi daɗe ai ni ma bana wasa a tunani na ai mun wuce wannan wurin ta ja bashi, to amala ya saki murmushi ko kefa ina jin ki ina jin ka to jalal ce tunda na gamo da gamo da katar da fiskar ki nake mafarkin samun ki daɗi ne ya lullube ta jalal ya miƙe cikin takun ta ya dawo kusa da ita zai zauna Zuriya ta yi saurin matsawa tana kallon ƙofa. baka tsoro wani ya gan a haka. Ya zauna dab da ita yana faɗin to sai mai wani ya gan tal ta haɗe baki kamo hannunta ya tabi shi da kallo zobensa kawai ya gani a babban ɗan yatsanta mamaki ne ya kama zoben sai gani a babban ɗan yatsan kai mamaki ne ya kama shi cike da mamaki ce ina kika samu wannan zoben nawa dariya ta yi ta ce ka manta lokacin da kace kana jin yunwa muka tafi wajen mai kifi jalal ya ɗan yi murmushi jinjinar da kai yana dariya a lokacin ne Ya cire zoben ya fito da wani a cikin aljihunsa ya saka mata ya sumbaci hannunta murmushi kawai take zalala ya kalle ta yanzu da kina da ikon sakawa shi yasa na zo miki da shi ta ce na gode ranka ya daɗe sai kuma ta yi shiru ta ce au na gode amale jalal ya ce ni kuma fa me zaki bani zuwairiya ta am ta amshi zoben da ya cire mata nashi ta maida masa yatsansa ya kai hannunsa setin bakinta dariya ne ta domin ta gano me yake nufi zalele langobar da kai kin san abin da nake bukata a wajen ki fa yanzu ta maƙe kafaɗanta kafin ta fakaice shi ta miƙe a kujerar da sauri ta bar falon tana masa dariya murmushi ya sakar mata kafin ya miƙe shi ma tare da faɗin za mu haɗu yarinya hmm, ni ma faɗa muku nake za mu haɗu amma fa a littafi na sha ɗaya kada ku manta muna nan a cikin littafin afirbai mai taken rumfar bayi littafi na goma muna nan a cikin littafi na goma wanda halin yanzu lokaci ya yi da za mu je mu halarci bikin manya amma bayan nema na gama rakashewa da tawa amaryar sai mu je zuwa bikin manya don haka cikina ya fara kiran ciro ma zan ɗan tafi hutu rabin lokaci in sha shayin ƴan indiya karin ci abinci sai in dawo in ƙarisa muku muna nan ana goma wanda tare da na sha zai fito gare ku na ƙarshen ma haka wannan kenan To barkanmu da dawowa daga hutu rabin lokaci tare da shaye-shayen 'yan Indiya biki dai na manya za a yi yanzu kam. Lokacin da Sarki Jalal suka sauka a Daura, lokaci gabaki ɗaya labari ya gama yaɗuwa a cikin masarautar Daura. Sarki Jalal zai ƙara aure kuma ɗiyar sarkin Kanan Dabo ce zai aura. Labari babu inda ba a je an faɗa ba, babu inda bai je ba. Murna kamar menene masu bakin ciki na yi, masu jin daɗi na yi, inda labari ya kai gare su umar mana samun wannan la ɗanyen labari ta garzaya shashin gimbiya surayya da saurinta ta sanar da ita abinda da ke wakana wayo hauka ne kawai surayya ba ta yi jalal zai karo aure duk ta so su ce ta birkice lokaci daya umar mata kalle ta da ita din ma ita take kallo bakin ciki sosai take yau na shiga uku umaima idan ita din ma wannan ta shigo ta samu nata cikin ai na gama yawo kin san tuni gimbiya kilishi za ta sa jalal ya sake ni umaima ta ce ni a gani na ran ke daɗe wannan malamin tsubbun gaskiya aikinsa baya wani ci to shikenan tun kwanakin da muka zuba wa gimbiya Khadija wannan magani a kofar shashinta amma shiru kake ji ba labari ciki ma sai girma yake Surayya ta ce gaskiyan ki ne Umaima tun daga aikin da yayi ya yi mana akan wannan baiwa har yanzu babu wani ci gaba har wajen yariman ma ga shi kumbu ta yi tafiya mata ta ce karfa ki damu ranki ya daɗe mu koma can yanzu mu same shi ya faɗa mana dalilin da yasa aikin da yake mana baya ci <clears throat> duk dukiyar mu da duk dukiyar da muke bashi ai ko suka suka shirya suka koma wajen wannan mai tsubbun din mu. yana ganin su ya kwashe da dariya umar mata ce hattara hattara Malam ya ce, Na san za ku dawo ai. Surayya ta ce, Ban gane ba, wato dama da sanin ka kenan kai ka mana aiki baya ci. Malam ya buga ƙasa ya ce, Ai abin da ya sa aikin bai ci ba saboda wani asiri ne da kika yi wa wannan baiwar. Surayya ta ce, Ban fahimce ka ba, Malam ya ce, Aljani ɗaya ne kaɗai yake min wannan aiki. Yanzu ba zan ɓoye muku ba. na riga na tura shi da sunanki akan wannan bai akan wannan baiwar don haka aikin da zan da zan ba sa da sunanki ba zai taɓa yi ba Surayya ta gyara zamanta ta ce to yanzu me abin yi in dai ta don haka ne gaskiya da damuwa sosai malam malam ya ce sai fa mu warware wancan asirin kafin wannan aikin ya yi umar ta kalli Surayya Surayya to yanzu me muke jira kenan ai tuni na manta da labarin wannan baiwar malam tunda ta bace daga masarautar mu aini a halin yanzu na gama da shafin ta malam ya ce to an gama nan take ya warware asirin da suka yi wa Zuwairiya ya sake kallon Surayya ya ce yanzu me kike so a yi miki ta dawo kusa da Surayya ta ce ranki ya daɗe me kike so a yi yanzu Surayya ta ce a cike da tsantsar kishi ta ce a hana sarki Jalal ƙara aure ma mata girgiza mata kai ranki ya daɗe yanzu ke yanzu ke kenan haka zaki ta zama babu ciki bare goyo a tunani na haihuwar da kike nema ta fiye miki komai muhimmanci a wurin ki yanzu idan amaryan nan ta shigo ba sai mu san abin yi ba a lokacin yanzu kawai a taimaka miki ke ma ki samu naki ciki ko ba haka ba Sarayya ta jinjina kai cike da gamsuwa da shawaran Umaima sannan ta kalli malam ta ce so nake nema na samu ciki ka taimaka min ni kaɗai nake so na haifa wa sarki magajinsa malam ya ce in dai wannan ne babu damuwa an gama ranki shi da ɗaya ba ta wani magani <clears throat> garin magani ya ce ki sa wannan ki amfani da shi kamar sau biyu za ki dawo ki godiya Surayya da Umaima murna ne ya kashe su suka biya shi dukiya mai yawa suka tafi Samira ta kalli turaki yanzu me kake gani za mu iya yi wa yaya Jalal na aurensa turaki ya miƙe daga kwanciyar da ni ba a tunani na kawai mu haɗa masa liyafa ta gani na faɗa Samira ta ɗan muskuɗa kafin ta ce a'a wannan fa bai yi ba ni na fi so mu yi masa abin da zai bashi mamaki Ko ya kika ce Zainaba Zainab da ta buga tagumi ta taso a sanye ta kalle su ni fa ba ni da wani abin cewa duk abin da kuka yi min kuka yi daidai ne Nafisa ta dafa ta tace kanwar mu kenan kamar fa akwai abin da ke damun ki kwanan nan Hamza ya ja hancin ta yace Nafisa ki bar tambayan ta ma in dai wannan ce yanzu haka faɗa ta yi da wani Zainab ta turo baki haba ya Hamza ni ce kaɗai ka maida uwar faɗa, ko magaji ya kaiwa Hamza duka wai me me yasa kake yi kake wa yar kanwar mu haka ne kan turake ce wai ni kam wallahi shamaki wayo Allah wallahi mamaki nake ji wai ya jalal da kansa ya samo wacce yake so Zainab ta ce ai shine mutum sai shegin girman kai da kasaita ko matan sannan ma na ji an ce hakuri suke da shi magaji ce ai kuwa ba ku ga wannan yarinyan ne. ta haɗu ne na ƙarshen ƙarshe amma duk da haka na yi mamaki ne ma don amala bai ma bai tsaya ma ganinta a ina ba ba ni ban ma san ina suka haɗu ba oho samira ta ce yanzu dai mu koma kan shawarar mu wadda ta san ta taso mana idan har su Goggo amina sun zo kawo amarya su sha mamaki ko ba haka bane nafisa ta ce haka ne kam amma ke baki san amaryar tamu bane samira na ji an ce goggo ce matar Goggo ce matar sarkin Kano, Samira ta, girgiza kai gaskiya ban san ta bane ma. A haka dai suka yi ta shan su cike da nishaɗi. Jalal ko tun da ya dawo ke ta faman shirye-shiryensa shashinsa da ke kusa da shi nashin na yasa aka ake ta faman gyarawa domin yana so ne kawai ya burge joyariyan tasa. To biki dai ya matso inda manya sun gama komai da komai biki ya taho shirye-shiryensa kaɗai ake yi babu kama hannun yaro. Masarautu biyun nan dai dukansu ba su zauna ba. ana ta gayyace gayyacin manyan mutane gimbiya kilishi da fulani su ne akan gaba wajen shirya bikin domin kuwa matan sarki kowace langwaba idan ta yi wa kan ba sa jin daɗin jikinsu khadija da kanta ta ji saukin laulayin jikin nan nata amma kishi ne kaɗai yake ya sake kwantar da ita domin har cikin zuciyarta ba ta son wannan ƙarin aure da yarima yake shirin yi ko kaɗan gashi rawar jiki yake yi musu ita abin ma har tsoro yake bata kada wannan amaryar nasa ta shigo ta ɗauke masa hankali a gare su lallai kam suna da aiki ja a gaban su masarautar kanan ba kuwa al'amari dai sai gaba yake amma da sauran yan uwa daga masarautar zazzau sun zo sun sauka yan biyu tare da joyariya a can gefe guda shashin su daban inda jamila ta ɗauko mata wata mai gyaran jiki daga ƙasar chadi tun ana saura sati uku biki ake mata gyara har zuwa yau gyara dai kan ba a magana domin ko fatar joyariya kamar ta jarirai ta koma magungunan da ake ɗirka mata abin har ya fara har ya fara fita daga kanta ko a yanzu ma an mace ta shigo ɗakin tare da wani tsumi a cikin kofi ta miƙa mata ya tsana fuska ta ta ce amme haba dan Allah ki tausaya min ki shanye ki bani kofi joriya ta amshi kofi tare da faɗin ni amme na gaji da shaye-shayen waɗannan magunguna ga ɗaci ga wani irin wari gare su wasu amma ta murmushi ta ce shin ke dai ba na son gardama joriya da ta daga kofin nan ta shanye ta tana yatsa na fuska amma ta ce to yanzu ko kefa ɗan biyu ne suka shigo tare da yarima ado amma ta ce to sarkin yawo sai yanzu ne hasana ta ce kai amma yanzu nan ne fa ya ɗan fita da mu sayayya a waje amma ta miƙe za ta fice tare da faɗin ni kaɗai ni dai kun ga kar ku ka mini iya yi ku ja hankalin joyariya ba na son ba na son tana yawan yawace yawacen nan ba na bukata amina fita yan biyu suka haye kan gadon da take zaune yarima ado ne ya ce yaya ya nuna mata wata wasiƙa Zoyariya ta ce menene hakan husaina ta ce wasiƙa ce daga angon yarinya hasana ta ce lallai wannan sarkin idan haka ne ya iya soyayya zuwairiya ta yi murmushi ciki da jin kunya yarima ya ce yanzu ya za a nan kenan yaya tun da ba karatun kika gama iyawa ba yan biyu suka kwashe da dariya kawai ka karanta kowa ya ji ado ai mu mu iyayenta ne ya ta yi saurin miƙewa ta yi wajen ado ta fizge wasiƙa daga hannunsa bai ankare ba tana ɓoyewa a bayanta dariya sosai suka shiga yi mata kafin kafin duka ta kore su daga ɗakin nan sarki Komawa ta ta zauna a gefen gado tana jin wani irin daɗi da farin ciki na ratsa ta amalanta ne ya aiko mata da wasiƙa wasiƙar soyayya Bude wasiƙar ta yi da sauri ta kura mata ido tana kallo daga sarki Jalaluddin zuwa ga sarauniya Juwairiya haka ta gani a saman takardar murmushi ta ta sake Allah ya so ta ta dage wajen koyon karatu kwanciya ta yi shame-shame kan gado inda ta fara karanta wasiƙar da ƙyar da ƙyar tana haɗa word da ta ɗauki kusan awa hudu tana karanta wasikar sai ga hanna ta shigo ta ce ki fito ranki ya daɗe mai gyaran jiki na jiran ki juwariya ta turo baki ne fa wallahi na gaji da wannan gyaran hanna ta yi dariya ta ce amma ai baki ga yadda kika koma ba ne taso don allah mu je da kir hanne ta lallaba ta suka tafi a gefe guda kuwa duk dai a masarautar kano sarki abu turab shashi guda ya ware na saukar manyan bakinsa ni kuwa da nake gefe guda na kallo na ce taɓe abin sai a hankali ni ma inda na samu sarki a turar na magana na ce to sarki ko da boys quarters ne a ware masu audu da audu tare da 'yan tawagar mu a gefe guda kuwa ɓangaren mawaƙa da dama da aka kira su suna nan da dama an kira mawaƙa da makaɗa ta kowane ɓangare daga najeriya da wajen najeriya ɗan busan algaita ma daban wannan kenan masu bushe-bushe daban ne yayin da masu hawan doki su ma daban daga kasashe daban-daban masarautar kano ta cika jam ta batse gobe kawai ake jira domin fara shagali da shafa fatiha mai martaba sarkin zazzau ya shigo tare da mutanensa su kare da sauran yaransa an shirya babban kilisa a filin hawa sannan a cikin gida kuwa mata na cin suna ta hada-hadar kamun amarya tun daga ƙasar sudan gimbiya amina ta yi odan kayan da za a yi amfani da su da wadda amarya za ta sa a wannan rana wayo Allah zan so audu da audu da kuma audu su zo su ga irin wannan kyau da kwarjini da juwairiya ta yi ta sha gwalagwalai yayin da na ga bebilon baki a buɗe hmm. ga lalle da aka yi mata ya fito da ita sharshar wajen kamun wajen kamun kansa da kadiya da kanta ta sa bayan da muke masarautar suka gyara shi gwanin ban sha'awa abinci da kayan kwalama ko ba a magana domin sai da aka ce aka ture ga masu gashin nama a gefe guda da aka ɗauko su musamman masu gashi musamman aka yi hayan su a wannan rana a gefe guda an yi yanka an yanka shanu bila adadin wanda akalla a iya gani na ina gare sun fi ɗari farfesun da aka yi daban-daban masu gashi daban masu farfesu daban kowane bangare daban a gefe guda na hango yan tin ɗin dr shan'ona yayin da na hango yan group ɗin hmm, taskar labarai a gefe guda ko na hango yan group ɗin sanadin so Allah sarki ɓangare da dama da dama ga su nan har da ma irin su gayyan soɗi audu da audu da kuma audu kai kai kai abin da ya sai shiru hmm, ga kuma jama'ar hmm, taskar taskar marubuta su ma a gefe guda sun shigo kai waje dai ya cika ya baje ba kaɗan kaɗan ba a gefe guda na sake hango amma irke da hannun amarya zoyayya sai fati a ɗaya gefenta wato babbar ƙawa kenan manya manya manya hmm. wajen da aka tanadar domin saukar mutane an gama komai an tsara wajen da aka tanadar domin zamar amarya ma an gama komai juwairiya da kanta kanta na ƙasa domin gani take kamar a mafarki wai yau ita ce za ta auri sarki jalal fati ta kamo hannunta juwairiya ta kalle ta tace anti fati sai nake gani kamar a mafarki wallahi Fati ta girgiza mata kai ta ce ba mafarki kike ba juwairiya me yasa ba za ki yarda da canjin kaddaran da Allah ya miki ba muna bayan ki ɗari bisa ɗari karfa ki damu juwairiya ta yi murmushin murna na gode anti Fati sannan ki taya ni da miƙa godiya ta a wajen masoya da kuma afra da duk waɗanda suka samu zuwa bikin nan sai dai in ce Allah ya biya su da gidan aljanna to amin ni ma na gode A masarautar Daura kuwa an kammala komai da komai Jakadiya ta tura ta tara su har sai da Laure a cikin ɗaki ta warware musu zare da abawa su ma ne kaɗai ba su yi ba saboda tsananin mamaki. An sai har da ƙwallar farin ciki shi ya sa na gaban babanta ya dawo da ‘yancinsa. Oh, shi ne ko ya sanar mana. Laure ta ce na ji daɗi wallahi ki ce diyarmu za ta dawo gare mu kenan. Zakariya ta ce kwarai kuwa za ta dawo a matsayin matan sarki Jalal wani sabon farin ciki ne sake rufe su ko Allah mai iko. Gabaki ɗaya wani karfi ne ya zo musu suka ci gaba da shirye-shiryen da aka aka saka su domin tabbatar da bikin gobe ya tsaru fiye da gaban kwatance a gaban kilishi da fulani ne suke kasance gimbiya tana nan kowa da tsohon da tsohon sarki abdul ya yi kiransu dukansu ya ce ina so gobe zainaba turaki da matarsa sannan da magaji su bi mu zuwa ɗaurin aure zuwa kanan labu fulani ta ce hakan ma yayi indiya kilishi ta ce na fisa da hamza sai su tsaya a nan domin mu taya ku tarban bakin biki zai fi ko abba ya jinjina kai ce hakan za a yi umar mace ta kalli Sirayya. ranke ya daɗe ya jikin naki Sirayya da take da dafe da ciki ta ce anya ko wannan maganin na malam ba zai kashe ni ba umaima kin ji azabar da nake sha ko ciki na tun jiya ko baccin kirki fa bana samu Umaima mata girgiza kai ta ce ki ci gaba da daurewa uwar ɗaki na Surayya za ta yi magana suka ji ana sanar da su shigowar Jalal da sauri Surayya ta lullubu da bargo tana wani sakin numfashi kamar wata mai shan jiki sosai da sosai da sosai. Jalal ya shigo cikin ɗaki umar mata gaida shi ta fice ya zauna gefen gado yana kura wa Surayya ido ya jikin naki bude ido ta ta kalle shi cike da kissa ta ce da sauki sarki yana shirin biki ya ɗan jinjina kai muna ta yi. yanzu ma na zo ne na yi miki sallama gobe da safe za mu tafi can Kano Sarayya kamar za ta yi ihu ta daure to shi kenan ai da a ce lafiya ta kalauda da ni za a na ɗauko kanwata yi murmushi har zuciyarsa yana tausaya wa matansa tunda aka fara magana wurinsa suka kwanta ciwo nan take miƙe tsaye ya ajiye mata wani kullin magani ga wannan wani kulli wannan sarƙa ce ta gwal da na saya muku ke da Khadija na cin biki Surayya ta washe baki mun gode sarki na Allah dawo da kai lafiya. Ya duka Hassan baci goshinta na gode sosai sannan ya fice ta biyu bayansa da kallon takaici. A gefe guda kuwa masu iya magana suka ce rana ba ta ƙarya masarautar Kano ta cika ta batse da mutane daga kowane bangare da lungu da saƙo na Najeriya. Allah sarki na hango mutane wurare da dama. Sarki Abu Turab ba ƙaramin farin ciki ya ba ciki na aurar da ɗiyarsa da zai yi karfe sha ɗaya na safe ga 'yan daura sun dira tsohon sarki abdul jabbar suka hadu da mai martaba sarkin zazzau hira ta ɓarke tsakaninsu su sarki jalal kuwa sarki abu turab ya sa yarima ado da shamaki suka kai su masaukinsu domin hutawa kafin lokacin ɗaurin aure ya yi zainabu kuwa da samira ta ja su zuwa cikin gida inda aka kai su masarautar ba <clears throat> don ita ba bakuwa ba ce Suna shiga shashin gimbiya Amina sare, Samira ta fada cikin jikinta da murna. Amina ta ɗago ashe har kun iso, Samira ta ce goggo ina Amina? Amina ta ce suna can shashin yar uwar taki Zainab ta duka ta gaishe da Amina. Amina ta ce sannan ki da zuwa yan mata ku kare satan din bari na sa a kai ku ko? Ai kuwa gimbiya Amina ta sa wata baiwa ta kwashe su ta kwashe su zuwa shashin juwairiya. Suna shiga falo suka iske yan biyu Fiddausi suna ta hiransu suna dirama samira na yin sallama yan biyu suka miƙe cike da murnan ganin ta suka rungume ta zainab ko da kallo take bin su addu'ar ta ɗaya allah ya sa ta haɗu da mustapha ta ji dalilin da ya saka ya daina aiko mata da wasiƙunsa gabanta ne yanke ya mugun faduwa ganin juwairiya ta fito da ammi daga wani ta wata ƙofa ta daban zaro ido ta yi da tsananin mamaki sosai wuce su samira ta yi da gudu ta je ta rungume juwairiya tana kuka sosai juwairiya sai da ta tsorata ganin zainab amma ta kalle ta zainab amma zainab Zainab na kuka ne yasa kawai ta shafa bayanta, Samira kuwa mutuwar sai ta amma ce ta riko hannunta tare da faɗin saukar yaushe. Zuwairiya ta sa hannu ta gogewa Zainab hawaye suna kallon juna. Haba uwar na wannan kuka haka Zainab ta kai mata duka, na yi fushi da ke. Ammi ta jawo hannun Zainab ɗin ita ma suka shige ɗaki ta fayyace musu komai. Murna sosai suka yi da sauri suka fito falo suka sake rungume Juwairiya suna murna. Zainab ta ce dama na zargi ya Jalal. Wallahi a ce farar ɗaya mutum ya canza ta kalli Samira. Sai fa kin ga yadda ya biya ya biya tsane ta a baya. Amma lokaci guda ko ma menene taimakonta lokaci guda ya koma mai taimakonta ya ɗauke mini ita daga shashi na ni tun daga lokacin na yi zargin wani abu ai hassana ta yi dariya ke baki san soyayya ake sha ba ma kenan zainab ta ce ina kuwa zan sani na lura ita juwairiyar ma bata ɗauke ni a matsayin ƙawanta ba juwairiya ta yi murmushi ta sake rungume ta haba ƙawalli ƙawalli roman zaɓa kin san fa duniyan nan ba ni da kamar ki duk suka sa dariya magaji ya kalli jalal da yake gefe guda bayan na ta faman shirya shi a cikin kayansa na alfarma amale ka faɗa mini gaskiya mana ka san dai baka da kamar ni ko jalal ya juyo yana kallon sa wace gaskiyar kake son sani ne dan ana ce magaji ya zauna kusa da shi ni na san dai ranar hawan nan baka baka tsaya ganin diyar sarki aboto ba to ina ka haɗu da ita har kuka kulla soyayya haka jalal ya kwashe da dariya wadda bai bai sanya aka ta zo ba kai ka cika tambayar ziyafa da kwakwa kamar wani alkali to bara ka ji in faɗa maka a nan ya fayyace masa komai da komai magaje da fikirji tare da cewar amma fa yi wa maza da yawa shigar sauri wato a yadda nake ganin kan nan sai da ka sai da ka kai komai kenan zalal ya amshi to sai dai kuma raƙun ma ne ne faɗi da kyau magaje ce a a to lallai kam ni kaina na so wannan yarinya a baya zalal ya ɗaura fuska ya ce hattara magaje wannan yarinya mallakin amala ce kar bakin ka ya ƙara furta haka magaji ya ɗaga hannu cike da saranda ya ce an gama ranka ya daɗe ai na daɗe da janyewa na bar wa mai martaba tsiraki ne suka shigo tare da khalid tsiraki ya kalle su wai har yanzu ango bai gama shirinsa ba ne jama'a na waje suna jira magaji ya ce ka san yau fa amala jinsa yake yi kamar wadda aka yi wa albishir da gidan aljanna gayonsa na daban ne a yau khalid ya yi dariya ya ce kuma ɗiyata ce sanadi ba tsiraki ya ce ban gane ba Khalid ya ce ba za ka gane ba abokina mu je zan warware maka zare da abawa. Wajen turaki suka fice karfe biyu da da rabi na ranar Juma'a wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan Disamba. Aka ɗaura auren sarki Jalaluddin Abdul Jabbar da kuma amaryarsa sarauniya Juwairiya Abu Turab a kan sadaki mai matukar tsokar gaske da ba kwa ji shi a bakina ba. Alhamdulillah, alhamdulillah, godiya ta musamman ga duk waɗanda suka samu halartar bikina. Ina godiya da fatan alkhairi. Ku yi haƙuri da abubuwa da suka zo a ƙurarren lokaci. Kada dai ku manta, muna nan a cikin littafin rumbar bayi littafi na goma. Shafi na ƙarshe, babi na ƙarshe, shafin ƙarshe, layin ƙarshe. To, alhamdulillah. Bayan gama ɗaurin aure ne sai aka fara shirin ɗaukar amarya zuwa masarautar Daura Gimbiya Amina ce ta kai jewariyar shashin sarki Abotu Rab Abban ta mata nasiha mai ratsa jiki. Duk da dai ba wani shakuwa mai ƙarfi ne ya shiga tsakanin su ba amma juweriya sai da ta zub da kwalla saboda ta san ta sai ta yi kewar mahaifinta sosai. Daga wajen sarki kuma inda aka yi da ita shashin Gimbiya Jamila ita ma ta yi mata faɗa sannan ta ba ta kyaututtuka masu yawa daga nan Gimbiya Amina ta mai da ita shashinta. Domin shirya ta kafin tafiyarsu. Zainab ne akan gaba wajen zolayar ta sun sa ta a gaba suna ta mata gulman sarki Jalal wai an ce tun da aka ɗaura aure bakin sai kuwa ita dai amarya tunanin rayuwar da za ta yi a masarautar daura kawai take yi ta ya za su ɗauke ta bare su rayya da ta nuna tsantsar yayyanta tsanar ta ƙarara ƙila ma gara Khadija ko hode haka dai ta shige su wata zuciya ta ce ke ma fa idan kin koma a matsayin matar mijinsu kike ba wai baiwar su ba an shirya ta cikin leshi mai shegen kyau da tsada kalar light blue da kuma mugun kyau sannan aka rufa mata alkibban da wadda ta gado wacce ake kai duk amaryan da ta fito daga cikin tsatson cikin masarautar kano wayyo allah zan so go zan so ku ga gogon naku wato sarki jalal kenan gaba ɗaya murna da farin cikin su yi yawa yau dai kam Allah ya mallaka masa rabin ransa ya bashi farin cikin rayuwarsa baki ya girkuwa magaji na gefen shi sai zuba masa ruwan zoliya yake amma ko a jikinsa shi dai hamdala yake yi wa Allah kawai an kawo motocin ɗaukar amarya sarki abu turam ne ya zaɓi motan da zai tafi da ita domin ya kai ta gimbiya Amina tare da jakadiya sai hannu, baiwarta da kuma Ammi da 'yan uwa ne suka zo suka ɗauke ta daga ƙasar Zazzau daga Kano da bakin Zazzau domin shi kan baya son yawan jama'a kada a zai a samu to alhamdulillah ni ma nan dai ba na son fitina bare wata matsala ina ƙara godewa Allah da ya bani iko da dama na kawo wannan mataki ko in wannan gaba wanda duka duka a nan zan dakata a cikin littafin rumfar baya littafi na goma sai a min uzuri da haƙuri mu je zuwa littafi na gaba wato littafi na sha ɗaya wadda tare suke da ɗan uwansa ku dai ku nema kawai ku ziya za ta kasance ga juwariya za koma a matsayin matan sarki hmm, akwai dirama ba sai kun zo kawai